da kuma Malam Tukur Almanar. Zan yi muku play eh, sako zuwa ga wannan ɗan daudin malaman mai tafsiri da matarsa da ‘yarsa da kuma Malam Tukur Almanar. Zan yi muku play ɗin wannan bidiyo ku ji abin da wannan bawan Allah yake faɗa akan malamansa daman su wahabiya an gina su ne akan rashin ladabi da biyayya kamar yadda Sheikh Afa Kallahu yake faɗa a cikin karatunsa ya daɗe yana gaya cewa su wahabiyawa ba su da ladabi ba su da biyayya in ji afa kallawa almajirin yidi dutsen tanshi ya tabbatar da cewa wahabiyanci ba ilimin su babu albarka sannan ba sa girmama na gaba da su ba sa girmama malaman su to abin da san malam tukur almannar suka yi ne wa shehunan mu a baya shine Allah ya kawo ramako ta hanyar ɗaliban su annabi ya ce Mallamiyar hamsa girana wa lan kabira na falaysa minna duk karamin da bai tau da bai girmama babba ba da babban da bai tausaya wa karami ba annabi ce babu ni babu shi to saboda haka malam tukul almannar abubuwan da kuka yi na ci mai yan ɗari mutunci a baya kwangilar da kuka je kuka an zo daga madina kun je kun ɗanyi karatun ku na shan wanda bai wuce cikin cokali ba a madina karatun hand out da kuka dawo aka daɗa ku a matsayin malamai malamai aka daɗa ku a matsayin malamai ku zo masallaci ku zauna kuna cin mutuncin sufaye to yanzu Allah ya kawo masu rama ma sufaye daga cikin ku daga cikin almajiran ku wannan abu ne wanda man fa'ala shay'an fu'ila bihi duk wanda ya aikata wani abu za a aikata masa to malam tukur almanar irin wannan ɗaliban naku wallahi za ku zo kuna magana mu yan ɗari ko mu ce komai ba su za su rinka fitowa suna muku raddi kuma suna muku bulala yanzu maganar wannan ɗalibi naka da ya zo ya ce ka kawo hujja lallai ana so ne ka kawo hujja da ka fito za ka yi magana man kala kaulan fa alaihi bid dalil duk wanda zai faɗa wata magana to ya kawo dalili kamata ya zamanta cewa ka zo da dalili da zaka kare shi da ilimi yanzu ya ce ilimin ka bai amfane shi ba ko ba zai amfane shi ba har abada amma inda ka kawo mai dalili ko da mai rauni ne bai sai ce bai kawo mai ba to mu za mu kawo mai dalili a bisa cewa abin da yake yi wallahi haramun ne matar shi ya zauna da ita haramun ne ana jin muryar ta haramci ne mu za mu kawai mu tabbatar da cewa ku da ɗaliban da uba balibu wal madalo duk kun yi rauni duk jahilai ne bara ka barin samu duniya su ji abin da ɗalibin ka ke faɗa a kanka malam tukur almana ni mai addu'a sosai saboda ya tuturo min message mun yi magana da shi na tambaye shi haramci ya kasa bani dalilin haramcin da hujjan haramcin duk da haka dai na girmama shi a matsayin shi na malami na zo nan gun har mashi addu'o'i amma babban abin da ya bani mamaki shi ne, na ga bidiyon shi da aka tura mashi tambaya akan malaman da ke yin karatu tare da mata sai ya ce akwai wani ɗan uwa malami wanda suna tare ya kira shi ya mashi magana suna karatu da mata amma wannan malamin ya ce insha Allah ya fahimta ya gane ya daina sai kuma wani ko abuwa ne ku gane irin wulakanci din nan a wulakanta ni ma sunan nawa ba za a faɗa ba ko abuwa ne irin ban kai ba to ni dama ban ce ina son in kai a wajen shi ba amma ni abin da nake so ya fahimta ya gane shine na ce mai malam ne saboda girmamawa amma ni ba malami na bane hmm. kalma ɗaya ban taɓa amfanuwa tare da shi ba a rayuwana kuma har duniya ta naɗe insha Allah ba zan amfana da kalma ko ɗaya daga bakin shi ba ni ba malami na bane ban da alaka da malantan shi sannan abu na biyu da ya ƙara bani haushi wai tun da dai ina so ne a hasko matan nawa a ganta a fili dan haka sai in sa in ne karatun tana ƙasa sai a juya kyamaran ita ma sai a haska ta to amma babban abin da ya bani dariya da shi shine a matsayin shi na malami na ɗauka zai yi raddi ne da dalili amma sai yana yin raddi irin na mutane jahilai marasa ilimi wai yana cewa a gani na a gani na har ya gama ba da amsan tambayan da aka yi mai abin da yake faɗe shi ne a gani na a gani na a gani na ya kasa kawo nasi guda ɗaya da haramta abin da nake yi mu ko mun san ka'ida wal aslu fil ashiya'i hillu wa mna ibadatan illa bi idni shari duk wani abu da kake gani a cikin addini halas ne ya ba baka yi abinka idan ibada zaka hana wannan ibada din to sai da izinin shari'a tukunnan zaka iya hana shi yanzu in yana son ya hana wannan abun sai ya kawo wani nasi da ke nuna cewa abin haramun ne amma babu nasin, babu dalilin kawai abin da yake ta maimaitawa shine a gani na a gani na ko da yamin magana na tambaye shi akar makallahu ko akwai wani nasi da ya nuna wannan abin haramun ne bai iya bani amsa ba kuma duk wanda ka tambaya a duniya wannan karatu in yi karatu tare da matata ko da yata babu inda ya haramta ko da ko karatun nan na maza ne ake yi ballantana karatun mata in sa ayana ko tana, ta ja mun bakin mu yi karatun babu wani abin da yake haramci a ciki amma saboda wulakanci kawai ya zo yana cewa wai wani wai da ina son in nuna matan nawa ne to ga ta nan to jiya da na mutunta shi tabbas na ce mashi malam nayi kaza nayi kaza amma na biyo din shi bai san mutuncin ba saboda alakan da ya mun ba mu'amala ne na masu mutunci to alhamdulillah malam tukur am almanar shine wannan hasatta ma garasta hasattum ma kuna girban abin da kuka shuka da hannunku kuka dasa da hannunku yadda kuke hawa kan shehu tijjani yadda kuke hawa kan shehu ibrahim yadda kuke hawa kan sida abdulkadir jilani sai allah ya kawo masu muku raddi a cikin ƴaƴanku a cikin almajiran da kuka koyar da su shi yasa allah ce wa fa'adil kaira duk abin da zaka yi ka ainihin aikata alkhairi na sha gaya maka malam tukur almannar social media ka fito ka aibata wani ko ka faɗa magana akan wani inda dai kana son ka tsere da mutuncin ka to ka koma kai shiru musamman ma mu tijjanawa ka fito social media ka taba shehu ibrahim ko shehu tijjani wallahi tallahi sai mun nuna tsaraicin ka a duniya har masallacin ka zamu iya biyo ka wallahi sai mun kaskantar da kai ka fito ka taba shehu tijjani ka fito ka taba shehu ibrahim kamar yadda kuka saba da to ai da abin da yasa kuke yi saboda in kun je masallacin ku kun yi ba mu da halin da zamu shigo karbi daji mu zo mu zauna tare da ku a ainihin gwamza muƙabala to amma yanzu akwai inda kana zaune a ɗakin ka zamu isa maka da sako kuma sai mun maka wanwar kuma sai mun ji karatuttukan ka duk inda kai aibu a cikin karatun ka ko kai kuskure wallahi sai mun daga tsuliyar ka saboda mun nuna ma al'umma to saboda ga ina kira gare ka malam tukur almannar kaga kana da dan wata alaka dan kaɗan tare da yayana shi yasa nake maka nasiha akan irin kutsa kai cikin mutuncin shehunan mu wallahi ka kiyaye dan alakan da ke tsakaninka da yayana ba in ka taba shehu na kaman ka taba ubana ne in ka taba shehu ibrahim kaman ka taba uwata ne in ka taba shehu dizani kaman ka taba ubana ne to ina mai tabbatar maka da cewa wallahi haka zan yi maka wanwar to saboda haka wannan yaro ba wahabiye renon ibnu taymiya renon abdul wahab idan ka duba sak makarantar su babba hotoro daga dan kamfanin su babba hotoro ne saboda in kaga tafiya shi exactly exactly duk da na ga jiya, babba hotoron ya fito yana mai raddi amma dan makarantar su ne ya iya cin mutunci bakin shi ya iya furta cin mutunci kaga dai yanzu ina ga ban ga wani clip nashi da ya fito ya ci mutunci yan dariƙa ba to a cikin dari kuma ba kowa ya saurari abin da yake ya aikata ba an bai ko to saboda haka ah, lallai ah, ah, malam tukur almandar ina kira izuwa gare ka duk abin da ka san za ka yi ka kawo dalili nanu abu na'ud dalil mu 'ya'yan dalili ne man kala ƙaunar fa alaihi bid dalil yanzu yaron nan inda baka fat inda ka bashi dalili ba zai zo rena ka haka ba to amma mu za mu bashi dalili a bisa wannan iskancin da ya fito yana yi da matarsa da matarsa bai inganta ba me yasa ba zai ɗauko kannuwarsa ba me yasa ba zai ɗauko mamarsa ba ai aikin alkhairi ne kai karamin ustazi wannan aikin da kake yana alkhairi ne kirama maka ka sata ta yi amma domin ita ta fi cancanta da ka so mata aljanna biyar da matarka domin mahaifiyarka ita ya fi ita fi ita ce yafi inganta kaso ta fara shiga aljanna kamin matarka to in alkhairi ne mu ga ɗan uwanka uwan kuɗe uban kuɗe jawo ta mana ko kuma mu ga mahaifiyarka ka jawo ka zaunar da ita babba hoto da je ya faɗa ya ce wannan idan matarka da ake gani barin irin wannan niƙabin karuwai ne suke barin shi a kasashen larabawa kuma haka ne in ana maganar niƙabi duka duka ainihin fuskan ake kullewa duk da niƙabin ma al'ada ne al'ada ne an niqabu ada wala alaqata lahu bil ibada to amma babu hoto jiya naji yana bada yana cewa ai matarka wannan idan da ta bari hakan nan barin ido a rika kallon idan matarka ma karuwai ne suke yin haka a kasar larabawa mm. in mace za ta sa niƙabi na gaske ya kamata a rufe idanun ne gaba ki daya wani idan matan naka zai hango kawai yana sha'awanta kuma in aka yi haka kai kake da laifi domin babu inda sunna kai kana cewa a kawo maka dalili to kai ka kawo dalilin da ya sanya cewa annabi sallallahu alaihi wasallam yayi tafsiri da mace ko abubakar yayi tafsiri da mace ko umar ko usman ko ali yana jan baki tana jan mai baki kai ma baka dalili idan shi idan an kasa kawo maka dalili bid'a ne an ce maka bid'a ne kai ma ka aikata bid'a saboda haka yan uwa bari sanya muku ɗayan bidiyon ku ji ah, abinda shi wannan bawan Allah yake faɗa insha Allah rabbi sai mu zo kuma mu mu mu mu ainihin bige shi da ainihin dalili insha Allah ana yin karatu kuma karatun nan mata muke makaratun nan ban ga wani abin damuwa a cikin shi ba in iska nawa ne duk gasa nan ba a yi magana a kansa ba sai mu dun zo ai wani ai muryan ta al'aura ce wani ma zai iya ji fa ya tuma allazina fi na maradun nashi a duk zuciyar naku akwai maradun din a cikin shi kenan in ba maradun din ne dama asali a cikin zuciyar naku ba ba ku jin muryan matan mutane ne a titi ba ku jin muryan matan mutane ne a midiya, in iska da kuke gani a midiya ba ai magana ba sai mu kowa ya zo da rababban bakin shi dan iska kawai zo yana maka magana yana gaya ma maganar banza wani wai ka dauko wata mata wani ta banza wani kaza kaza kaza kaza mutane kawai wawaye sakarkaru sun iya da sharri su zo su ta yada sharri ni daga cikin ka'ida na shine ba wani dan iska ba wani dan iskan mutum da zai zo mun iskanci wani ustaz in sa ina kun shi ta dalama ku ban shi zanci shine kawai ka'ida ba wani zaman uwar mutum nake yi ban zaman uban kowa ba dan iskan da nake zaman shi yasa nake yi direct su gani ya ku habiyawa ina tunanin wannan kungiyar taku ta izala da salafiya ba kungiya bace da mun kuka hada yanzu wannan ne kamata ya zama malami a cikin ku iyyakum an yal'ana rajul walidaihi annabi yace na hana ku kada ɗaya rinka zagin iyayen shi sabai suka ce ya lawa kai kaifa yal'anu rajul walidaihi ta ya za a yi mutum ya rinka zagin iyayen shi annabi yace yasubbu rajulu abar rajuli fa yasubbu abahu wa yasummu ummuhu mutum ya zage uban wane ya zage uwarsa yanzu wannan shine koyarwar ku ahlus sunna wannan shine koyarwar ɗalibanku zage zage to in dai kungiyar ku ta izala da kungiyar ku ta wahabiyanci kungiyar addinin musulunci ne to wannan bai kamata ku bar shi ya fito wai social media a matsayin malami ba wannan matar ta sama Allah kaɗai san irin hakurin take da shi wannan wannan wannan wannan wannan wannan ustazin ba wahabiye mai tura zagi mai tura ashariya wannan da kake ganin shi billahi lazi matar tashi ba Allah kaɗai ya san irin hakurin da take da shi a ce wannan shi ne marasa su a ce shi shine malami ba malami bane malami kenan zai zauna yana duddura zagi ka san su waye yan iskan wai malamai shi suka koyar da shi domin ai su suka yi magana mu yan ɗariku ina ganin sai yau saboda abin ya ci min musamman irin zage-zagen da yake yi dan an zo an faɗa ma gaskiya wannan kujerar ka ɗauko yayar kamar ko kanuwa ka ɗaura ko ka ɗauko mahaifiyarka ka ɗaura mana ta rinka taya ka amma ya za ka ɗauko mace balagaggiya lafiyayya ƙosashiya? ana kallon idanunta gashi nan car ta zo ta zauna tana yaɗa muryarta kuma an ce maka ƙarya ne wani murya in yi ji sha'awar shi za ta tashi wani in yi ji murya kawai wallahi sha'awar shi motsawa take ka zo ka sa matakka ana faɗa ma gaskiya kana zage-zage to ya ku abiyawa ya ku ina kabiru gombe ina balalau ina yahaya jingir eh in kai ba zalabe ne ila malam algarkawi a garin Kaduna ba zai wuce ɗaya daga cikin ɗaliban ku ne wannan ba wannan shine tarbiyar ku gaba ƴaƴan ku ɗaliban ku malaman ku zage zage to ya kamata a ce lalle a ɗauki mataki akan wannan ba malami bane a daina yaɗa da'awar shi a social media domin ba abin da yake koyarwa sai alfasha sai zagi la yuhibbullahu jara su'i min alqawli illa man zulim Allah baya son ka rinka bayyana mummunan magana sai in an zalunce ka ne amma a ce a wannan zindikin kato ya zo ya zauna yana zagin malaman shi yana zagin su bari sanya muku dan bidiyon ku ji abin da yake faɗa bari sanya muku ku ji ji a ƙarshen karshe ko sa abin da zan ce da wanda suka zage ni suka ce min fasiku, da wanda suka ce min ɗan iska da wanda suka ce min kaza duk gaba ɗaya na yafe musu ba na fatan tsaya da kowa a gaban Allah ranar alkiyama ni hisabi ne ba irin shi ranar alkiyama ɗan uwana musulmi mu tsaya da shi a gaban Allah ya zamto wai mun yi hisabi da shi kada Allah ya nuna mu wannan ranar ba na fatan Allah ya nuna mu na gani irin gurup gurup din nan da ake buɗewa ya karfi ya zama kamar gidan jarida sun fi karfin guda goma sha haka aka ɗauki hoto na malam aka dinga yawa ɗaya da dalili a gari an kira ni daga step daban-daban ana mun magana akan cewa malam wani ke faruwa ne na ce ga abin da ke faruwa na ina yin karatu ni da matana da yana gaba ɗaya mutane sun farfaci a ƙasa ana can ana iskanci irin su murja kunya suna iskanci suna ma malamai iskanci da iya shege ba ɗan iskan da ya ɗaga baki ya magana sai mu yanzu mun zo muna karatun alƙur'ani ne sannan za a zo ana wani iskanci to kaga ko anan ka sauka akan doron koyarwar manzon Allah domin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ka kira sunan murja kunya ko tana iskanci sake mata addu'a kai ma ka ce ba kana da ya manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama ya ce man ayyara akawul muslima bi zambin lan yamuta ta yafalu duk wanda ya aibata wani dan uwansa musulmi da wani zunubi da yake aikatawa to ba zai mutu ba sai ya aikata irin wannan kana da awan kana da ya kana da mata matar ta ka aiba zuya mace tana haihuwa ko to me na kiran sunan wata kace mata e iska ka neman mata shari'a shi kai ne malami na kirki tun kamun a san za a san ka ga malamai da suke magana social media amma yawanci sai dai a mata addu'a a bata shawara amma ka kama sunanta ka ce mata yar iska ka ce mata yar iska a matsayinka na malami kana da awa kai malami ne saboda haka anan ka sauka akan doron koyarwar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam kuma ina kira ga malaman wabiyawa lalle wannan ku sa idanu wallahi al'azim a cikin ainihin da'awarsa domin ni da na ganshi ce a'a an samu sabon dan makarantar su babba hoto da kenan yadda ka san yadda babba hoto da ke zama ya ta sirfafa a shari'a haka shi ma zaka ji ya zo na ta sirfafa a shari'a kuma kada kai mamaki duk ɗaliban albani ne dan salabiya ne ya koyo wannan zage zagen a wurin malamin shi ne to abin da wabiya take koyarwa kenan yayin da iyayen mu suke koya mana salatul fati eh. salatin annabi istighfari da la ilaha illallah su kuma zage zage da cin mutunci ake koya musu bari sanya muku sauran bidiyon ku ji fasikanci Allah madaukakin sarki ya samu dace kuna ji jama'a a garike ba zan bata ba kaina lokaci akan wannan ba kun ga wannan bayanin da nayi shine fes and last shine farko shine karshe ba zan ƙara magana akan wannan ba ni wannan yana daga cikin tsari na ina yin abin da ya kamata ko to wannan abin da nake yi wanda ya kamata wallahi wani ba zai zo a gefe kawai ya bata mun lokaci in tsaya ina bi ta kan shi ba ga mata na nan da ta gani ta ce a uzu billahi to yanzu kai ka faɗa masu ni ma ce mana na ce ina ma da lokacin shi kenan ai ban ma da lokacin shi me yasa bai bincike ya gano cewa da wane muke karatu ba amma akwai mutanen kirki a ciki suka dinga cewa ku ji tsoron Allah bakin ku ya dinga faɗan alkhairi wa ya sanar da ku ko matar shi ce da gani ma wannan matar shi ce bayan da za a yi ɗauko ƴar wata ya zo yana irin wannan abubuwan da shi kuma ba ni kaɗai na fara ba malamai da yawa duk gasu nan sun yi na rasa abin da ya sa ni karan sanan ya faɗo kaina ko dan ni ana gani na ban kai ba ne shi yasa aka ɗago ana ta surutai ana ƙananan maganganu Allah ya shiryatar da mu baki ɗaya muna fatan Allah ya shirye mu da su duka don haka yanzu za mu ci gaba da ainihin tafsirin alkur'anin mu daga ainihin inda muka tsaya muna roƙon Allah maɗaukakin sarki ya mana taimako ya shige mana gaba wai wani ya ce ai yanzu sanadiyar wannan muryar nata kawai zai iya sa ku saurara ku ji wai sanadiyar ta kawai zai iya sa wani sha'awa ya taso mai idan sha'awa ya taso mai kuma har ya rilizin? wai wani ya fita eh wai saboda kawai qur'anin da take karantawa duk muryar matan da yake ji a gari da wanda yake gani a media bai release ba sai kadai wanda ta zo tana karanta Al-Qur'ani saboda shi bakin maye ne dan iska ne shedani ne shedan da saboda aka je ko shi ya haife shi sai ya sashi ya release ga dan iska ai sai ka je kai ta yi ka samu botiki ne ka tara idan kana yi sai ka ci dan iska na gaske Allah ya sa mu dace yan saboda Allah yan saboda Allah wannan a matsayin malami ya kamata ya zauna yana irin wannan barin zance yana alfashi a gaban mata mata ne fa a gaban shi dole za su wannan abin da zai yi maganganun nan yana motsa sha'awa ne zai iya motsa musu sha'awa ana azumi ya kakkarya musu azumi ya kamata ka rinka ambaton waɗannan abubuwa da Allah ya sitirta su ya kamata ka rinka irin wannan alfasha wallahi daman addinin wahabiyanci an gina ta ne akan alfasha da da munkar an gina addinin wahabiyanci akan ba ko da wannan ba tsanka ko daga wurin malamin ku ne ga wani malamin ku nan na Kano bai da ake irin shi ma ya tara mata a gaban shi ya ta batsa a Saudiya ma ya je umara ne ko aikin hajji ba haka daga shi sai dan haramin nan na ihramin da ake sanyawa ga cikin shi a waje shi ma tsaye a gaban mata sai ba tsaye yi tsara a gaban mata sai ba tsaye yi to da wannan iskanci kun gado shi daga wurin malaman ku a tsaya a rinka batsa a gaban a gaban almajiri wallahi a jikunya to saboda haka yanzu zamu baka dalili yanzu mu zamu baka dalili mu a wurin mu yan tijjaniya a wurin mu yan mazaban malikiya mace al'aura ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce wa qul mu'min Allah yana cewa qul lil mu'minati yaghdudna min absarihinna wa yafazna furujahunna wa la yubdina zinatahunna illa ma dhahara minha Allah ce ya rasulullahi ka gaya wa mu'minai mata yaghdudna min absar su damtsa idanunsu ba a yi da su rika kallon mazan da ba nasu ba wa ya fazna furujahunna su kiyaye farjinsu kar su je su zina wala yubdina zinatahunna kada su bayyana adon jikinsu illa ma zahar minha sai dai abin da ya bayyana abin da ya bayyana ma adal wajhi wal kafaini shine fuska da tafin hannu duk mace al'aura ce amma fuskan da tafin hannu shine wannan jamhurin malamai na ilimi na hadisi suka tafi kaɗan daga cikin malaman fiqhu kaɗan kaɗan daga cikin malaman fiqhu su ne suka ce kafan mace ma ba al'aura bane amma magana mafi inganci hatta tafin kafan mace al'aura ne an fahimta ko to mace ta zo tana fitar da muryarta wani ya ji gashi nan ma a cikin ahalari wata lazzazu bi kalamiha da jin daɗin zancenta haramun ne mace ta yi magana wani ya ji daɗi wannan matattaka da take karatu bi sautin hasanin wanda ba zai ji ba ta burge shi wanda ba zai ji ba da ji daɗi kaga ka aikata haramun saboda haka zamu tabbatar maka a cikin littafin malamanka tambayan da aka yi ma ɗaya daga cikin malaman ku tunda kun san wani zubin an gaya muku qala Allahu qala Rasul wa ba dauka kuke yi ba amma an ce muku qala Ibn Taymiyyah ko an ce muku qala Abdul Wahhab ko an ce muku qala Albani ko an ce muku qala Ibn al-Qayyim al ko qala Abubakar Gumi dauka kuke domin su sun fa annabi a wurin ku to ga maganin bin bas zan karanta maka tambaya da aka yi ma malamin ku bin bas akan mi ya halatta mace ta rinka ɗaga murya ko da da karatu ne na alkur'ani ya halatta ko bai halatta ba malam yace ah, hukum sama'i sauti hukuncin sauraron murya na mata fi wasa'ilil ilam ka duba cikin wasa'ilil ilam yaqumu biha nisa'un mata sukan miƙe ma'ana su rinka magana ana jin su hatta fi ilqa'il liqa'at al-islamiyya har da ake haduwa na addinin musulunci kamar wa'azi da abin da ya kama da haka fa hal yajuzu li ayyi muslimin al-istima li aswatihinna ake tambayan bin bas shin ya halatta ga musulmi namiji ya rinka sauraron muryar mata suna wa'azi ko suna karatun Qur'ani afiduna jazakumullahu khaira a ba mu fa'ida ya kai shehu musulunci bin bas Allah ya saka maka da alkhairi to ga abin da ainihin bin baz ya bada amsa gami da muryar mace aljawab sai bin baz ya ce amsa sautu ha laisa bi aurati muryar ta haka kawai ta rinka magana ta zo wucewa ne kaji a wannan halin ba al'aura bane mata tana to ai ba za a ta magana ba ta zo wucewa ne ta yi magana kaɗan ji muryar ta wannan ai istima ne na adiya wannan ba al'aura ba ne wa inna auratu khudu'uha wa tagannujuha wa takassuruha bi sauti bin baz ya ce amma abin da ke zama al'aura daga cikin muryar mace khudu'uha in tana magana kai ta rika kaskantar da kai tana magana sanyi sanyi tana magana da murya ƙasa ƙasa bin baz ya ce wannan haramun ne wata gannujuha da kuma karkada murya ana wasa da murya kana tana karatu tana kakale tana kakalo muryam bin baji yace wannan haramun ne yace wata ha bi sauti da kuma karya murya da kuma karya murya mai tana magana tana kakkarya murya tana rangwada to wannan haramun ne sai ce kama kala jalla wa ala kamar yadda Allah ya faɗa ya nisa annabi ya ku matan annabi lastunna ka adin minan nisa in taqaitun ba ku zama daidai da sauran mata. ba matakar kun ji tsoron Allah fala ta khada'na bil qawli kada ku rinka yin kasa kasa da muryar ku kuna yin cikin sanyin hali a gaban mazajen waɗansu su ji wa yadma bi qalbihi ma fa yadma allazi bi qalbihi mardu wanda zuciyar shi akwai rashin lafiya sai ya kwadayin matarka saboda muryarta wannan ba ai qur'ani bace Allah ya hana amma da yake kai jahili ne kai dan dan zaria kai jahili ne ka ce wai kai sai dai ka zauna da matakka ku zauna kuna ainihin abin to sai bin ba zai ci gaba da bada amsa yace wala bagi awwalan baya inganta bai dace ba da farko istimaruhunna fil izaati ku rinka sa matayenku a gidajen rediyo kamar social media da ake yadawa eh, ya hana gashi in jibir bas ya ce wa da kuma gidan tv wana wi zalika da makamancin wannan bai halatta ba ka sa matanka a social media bai halatta ba ka sa matanka a gidan tv bai halatta ba ka sa matanka wai tana wa'azi gashi bin bas ya hana nanu na'ud dalil wana wa nanu atba'ud dalil mu dalili muke bi an bayyana ko wannan maganan bin bas ne malamin ku gashi mun kawo maka dalili an fahimta ko to saboda haka yanzu zan ƙara kawo maka wani dalili na hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama da aka tambaye manzon Allah akan shin mace al'aura ce sai manzon Allah ya ce almar'atu auratun fa iza karajat istashrafa har shaydan Mata al'aura ce inda ta fito shaydan ke lullube ta ni hmm. inda za ta je har ta dawo shaydan ke lullube ta shaydan ke menene ke lullube ta wannan hadisi kuma Tirmidhi ya fitar da shi da Ibn Kuzaima da Hibban da Dabarani a cikin Ausat hakan ya fitar da shi a cikin Kabir hakan nan Bazzar ya fitar da shi da Ibn Abi Shayba kuma wannan hadisin wasa hahul albani albani ya inganta shi bisa fi sanin a ya zuwa a cikin sanin tirmizi wa silsilatul ahadith da sahiha sannan ka duba silsilatu hadisin sahiha zaka ga wannan hadisin mace gaba gidin ta al'aura ne muryar ta ma al'aura ne mu a matsayin mu na yan maliki a matsayin mu na yan tijaniya gaba gidi mace al'aura ce amma yau da dan sauki sauki a ce mata ne suke ma junan su wa'azi mata eh. mace ta jama ma dan uwanta yar uwarta mace baki tunda zamani ya zo la tasubbu dara fa inna lahu dar amma zindikeken balagaggen kato da kai ka je ka shiga cikin mata ka zauna da kai da matarka kana yi kuma an sa kyamara ana dauka ana watsa wa duniya wannan kuskure ne wannan kuskure ne kuma wajibin ka ka gyara an gaya ma gaskiya duk da dai na ga wani clip naka ka sauke ta a ƙasa to ka dan kyauta eh ka dan kyauta sauke wanda kai a ƙasa to bari in ƙara maka ɗaya daga cikin maganganun malaman duniya akan abin da ya shafi muryar mace an fahimta ko mm. as-su'alu hal yajuzu an tambaye wani malami cewa shin ya halatta a saurare muryar mace a saurare muryar mace ta ɗaga muryar ta ana ji sai malam ya ce na'am la yajuzu laha bi halatta ba tarqiqu sauti la yajuzu la tarqiqu sauti tarqiqu sauti la yajuzu tarqiqu ta rinka siranta muryarta tana magana dan a ji daɗi bai halatta ba ki ɗaga murya kina tarqiq an fahimta ko kina sirantar da muryar wata hasinuhu ta rinka kyautata muryar to kaga ko duk sanda mace za ta yi karatun Qur'ani sai ta ɗaga murya kuma sai ta kuma sai ta kyautata muryar bai halatta ba ala hawi ma yakunu kunu? bisa abin da yake a misalin abin da yake kasancewa adatan ga al'ada muhayyijan lissama'i zai iya motsa sha'awan mai sauraro ya motsa sha'awan mai sauraro wa in kana muharraman mallakai wallahi ko muharramin ta ne indai abin zai iya motsa mai sha'awa ba a yadda ta yi ba ina ka samu matakka ta zauna ya kai wannan bakin ba wahabi ku zauna tana tana daga murya to ya kamata ka gyara yan uwa nan zamu dakata Sai inda muka jiri Allah ya ba mu lada inda muka kula Allah gafarta mana mu dai mun isa duk da mun ji an ce ka aje ta koma gefe mun dan ga clip to ka zauna a haka hakan ma dai da ka nemo namiji ko kuma a kai ka tashi ka bata kujerar ita ta zauna ta ma yan uwanta mata da yafi ka tashi ka bata kujerar ka je gida sai ka koya mata ko aya biyu ne ko aya uku ne na fassarar sai ta zo ita ta zauna sai ta yi musu yafi nan din ma kai mata mutane kake kallo kai ma zaka iya kallon wata sha'awar ka ta motsa kuma ka yi haramun an fahimta ko ko da manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama ya sanya wa mata ranan karantarwa ai akwai hijabi a tsakanin so ɗaya manzon Allah ya taɓa musu wa'azi ranan an taso daga idi annabi ya ma maza hudu ba ya musu wa'azi wasu mata suka ce rasulullahi to ya mu kuma bamu je ba a yi mana ba annabi ya ɗan yi musu wa'azi a wannan wurin yana cikin sayyid bukhari sannan suka ce Manzala Allah sa mana rana da za a rinka mana karatu annabi ya sa masa rana in sun zo tsakanin su da manzalla akwai hijabi annabi baya ganin su ba sa ganin shi eh annabi bai taba sa matan mutane a gaba haka ya tangas yana kallon yana musu wa'azi mata ba annabi bai taba